tun da ba sani ba sai yi bi ne ba sani ba ba sani ba ba su da laihi to ai in dai gaskiya na majinaci na tun da daɓoye ka abi kai in dai gaskiya na majinaci na ya kai yau da gobe abin yana shi ai yau da gobe ba ta ba ba ai yau da gobe ba ta ba ba ku dai mu yi ma annabin masalati sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله من روقك بأننا نشر أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسل يا خابر يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا الله من روقك ذا بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم الله من روقك الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka ƙara mana imani da laya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalanmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki daya ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga kiyayya masu kiyayya ka kare mu daga hasada hasada ka kare mu Allah daga shirin kowa da kowa ya Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah bai asu kalon husna Allah ka gafarta mana ka gafarta mu diya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu ka gafarta mu zuriyar zuriyar mu ilawa mai kiyama ka sa musu albarka ka daidaita su ga hanyarka Allah zuriyar ma Allah ka daidaita su ga hanyarka ka kama mana tarbiyyar su ka sa su zama na tsawon ido gare mu nan duniya kuma da lahira Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu manyan su da ƙananan su mazan su da matan su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka aje mana su saboda rahamarka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka sa su riƙe addininka da kyau. Allah ka sa su riƙe addininka da kyau. Allah ka sa su riƙe addininka da kyau. Allah ka ƙara musu basira da hazaƙa da zalaka da fahimta addininka saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu mana roƙonka Allah bai asma yakan husana wata jarabawa wadda sun ka zanna ma Allah ka sa su ci jarabawa su da kyau. Allah ka sa su ci jarabawa su da kyawu Allah kada ka bari su walakanta Allah kada ka bari su tozarta Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka mazansu da matansu yaransu da manyansu Allah mun ba ka riƙonsu Allah ka riƙa mana su ya Allah ya man la tabi'u wa da'i'uhu ka tausaya mana Allah ka riƙa mana su Allah ka aje mana su ya man idza usude a shay'an hafizahu ka tausaya mana ga sunan mun ba ka aje Allah ka kiyaye su Allah ka kiyaye su Allah ka kiyaye su Allah ka sa musu albarka ka sa aljanna makoma mu tare da su kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ya Allah ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na shari Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya jihar mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya a wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya al-musira Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya cikin gidajen ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin makarantun nan ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin masallatai ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wuraren zaman ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wuraren sana'o'in ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wuraren tahiyoyin ma Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka warkar da mu ka tsarkake niyoyin mu Allah ka warkar da mu ka tsarkake ayyukan mu Allah ka warkar da mu ka tsarkake duk abin da muke aikatawa Allah ka kare mu daga sharrin dare Allah ka kare mu daga sharrin yini Allah ka kare mu daga sharrin gari Allah ka kare mu daga sharrin daji Allah ka kare mu daga sharrin zaman gida da tahiya duk inda muka yi ta Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da mu. Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم